maganin ya fi wancan na baya da muka faɗa ƙarfi tasirin shi ya fi na baya ƙarfi saboda haka za ku iya haɗa wannan kuma ku yi amfani da shi a gida ku magance wannan matsala ɗin cikin sauki ba tare da an sha wahala ba sai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda cibiyar Kazmiya Islamic and Traditional Medicine Center take ɗaukar nauyin kawo muku akai-akai insha Allah a wannan bidiyon kamar yadda muka saba ah, za mu yi magana akan wani bidiyo wanda mun yi shi kwanaki mun ba da wata fa'ida yadda za a yi amfani da ita to wasu sun yi amfani da fa'idan wasu kuma sun ba mu korafi akan sun yi amma bai musu yadda suke so ba duk da dai wasu alhamdulillah maganin ya musu sosai to amma kuma wasu bai musu yadda suke so ba ko kuma wasu suna so mu ba su wanda ya fi wannan karfi to wannan dalilin ne sa muka ce to bara mu amfani da wannan damar domin mu kawo wata fa'idan wadda za a yi amfani da ita kwatankwacin wadda muka faɗa a baya a baya mun yi magana akan maganin da mace za ta haɗa da kanta wadda za ta yi amfani da shi ta gyara kirjinta musamman macen da kirjinta ya zube ko kirjinta ya lalace ko kirjinta ya kwanta take so ya ciko ko take so ya ƙara girma muka faɗa hanyar da za a yi amfani da hulba domin a magance wannan matsala ɗin idan kirjinki ya lalace kina so ya girma za ki amfani da wannan haɗin da muka faɗa idan kirjinki ya kina so ya ciko ne to za ki yi amfani da wannan haɗin domin kuwa duk abin da mace za ta yi amfani da shi in dai na kyaran kirji ne farko abin da yake shine yana fara cikowa idan ya ciko mace ta ci gaba da amfani da maganin kuma sai ya kara girma kuma eh, da yawa mata ya kamata ku kara sani cewa kirjin eh, mace yana ɗaya daga cikin abin da yake jan hankalin namiji yana ɗaya daga cikin abin da namiji zai kalla a jikinki ya zama na hankalin shi ya kawo gare ki ko kuma ya zama na hankalin shi yana kanki ko da yaushe saboda haka matakin gyara yana daga cikin abin da mata ya kamata su dage a koda yaushe ya zama na koda yaushe kina kula da kanki kina kula da jikinki kina kula da surar jikinki kina kula da tsaftar jikinki saboda mai gidanki to insha Allah a wannan bidiyon ma kamar yadda mun yi magana a wancan bidiyon yanda za a yi amfani da hulba a gyara kirji misali kirjin da ya kwanta ko kirjin da ya lalace mun ce a yi amfani da hulba domin a gyara wannan kirjin to a wannan bidiyon ma da hulban za a yi amfani sai a ƙara mata wani sinadarai da mun ce a wancan bidiyon za a yi amfani da hulba idan kika samu hulban ki kika jika kika samu babban cokali na ƴaƴan hulba zaki jika shi da daddare da safe sai ki tace wannan ruwan ruwan shine za ki sa zuma ki sha da safe kafin ki ci komai abin da muka ce kenan haka za ki yi kullun tsawon kwana bakwai ko sati biyu to a wannan bidiyon ma za a yi amfani da hulban ne amma akwai abin da za a kara? a wannan bidiyon mutane suna da zaɓi biyu za ki iya yi yadda muka faɗa a farko misali in kika sami ƴaƴan hulban ki in kika sami ƴaƴan hulba kika ɗebi babban cokali kika samu ruwanki kamar kofi ɗaya ko ruwan ko ruwan zafi ko kuma ruwan sanyi ko kuma in ce normal ruwa wanda ba mai zafi ba ba mai sanyi ba kamar a ce ruwan randa ko ruwan da yake a ajiye ki a ɗaki ko kuma a wani guri za ki ɗibi kofi ɗaya sai ki samu ƴaƴan hulba ki zuba babban cokali in kika zuba ƴaƴan hulba babban cokali a cikin wannan ruwan sai ki rufe shi sai ki bashi ya kwana da daddare overnight ake cewa da, turanci kenan ko to da safe sai ki tace wannan ruwan kika tace wannan ruwan ruwan sai ki kara masa zuma sai ki sha a wancan bidiyon abin da muka ce za a yi kenan to a wannan bidiyon kuma akwai hanya biyu za a iya amfani da ita za a iya tafasa hulban a lokaci ɗaya misali da daddare za ki iya tafasa hulban cokali ɗaya idan 'ya'yan hulba ne za ki tafasa babban cokali idan garin ta ne za ki tafasa ƙaramin cokali ko kuma ki samu ƙaramin cokali ki zuba masa ruwan zafi in kika bashi kamar minti goma sai ki tace sai ki zuba zuma to a wannan bidiyon ana sa madara ana sa madara idan kika tafasa hulbanki ko kuma idan kika jika hulbanki kika tace zaki iya zuba mata madara to abin da zaki sa mata yi zaki sai ki sa zuma daga cikin abin da yasa ake cewa a sa zuma zuma yana ƙara kowanne irin magani tasiri idan aka sa a ciki idan aka ce ga magani ka haɗa ka sha kana da zuma zaka iya sa zuma in dai ka tabbatar zuma nan mai kyau ce zaka iya sa wannan maganin idan ka sa wannan maganin zai ƙara wa maganin ƙarfi domin kuwa ah, bincike ya tabbatar da cewa zuma ko kuma in ce hadisai sun tabbatar da cewa zuma idan aka yi amfani da ita tana amfanin nuka tana tasirirrika 77 a jiki idan ka sha zuma za ta ma fa'idoji 77 a cikin jikinka to kaga ko ke yawancin matsalolin da kake buƙatar kai ka magance su a jikinka za ka samu zuman nan ta baka fa'ida a kansu to kuma ita dama zuma tana da wani sirri na duk yanda magani ya kai ga wani ɗanɗano nashi na daban idan ka sa zuma zai canja ɗanɗanon wannan maganin ya zama na zaki ya fito a cikin wannan maganin to a takaice dai abin da muke magana shine idan aka samu ƴaƴan hulba ko garin hulba idan ƴaƴa ne za a samu babban cokali idan gari ne za a samu karamin cokali sai a zuba musu a ruwan zafi idan aka zuba a ruwan zafi aka bar shi kamar minti goma ko kuma aka dan tafasa shi minti uku zuwa minti hudu sai a tace idan aka tace sai a zuba madara a cikin ruwan za a iya zuba ta gari za a iya zuba ta ruwa sai a gauraya ta sai a dan sa zuma a sha in ba a sa zuma ba za a samu siga a sha wannan maganin ya fi wancan na baya da muka faɗa ƙarfi tasirin shi ya fi na baya ƙarfi saboda haka za ku iya haɗa wannan kuma ku yi amfani da shi a gida ku magance wannan matsala ɗin cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba sai ɗazu na yi magana a facebook akan in dai mace ta rasa budurcinta to yana wahala ya dawo inda na yi magana akan maganin da ya kamata mace ta yi amfani da shi ga wadda ta buɗe ko kuma wadda ta haihu ko kuma wadda ta yi aure tana so ta sake yin aure ko kuma wadda wani eh, iftila'i na rayuwa ya faɗa mata ta rasa budurcinta ko kuma ta buɗe na yadda za ta iya amfani da maganin da za ta iya matsewa inda na ce sai dai amfani da maganin da zai iya matse mace ciki da waje ma'ana ba maganin da za ta yi amfani da shi wanda zai matse ta ne daga iya waje ba amma daga ciki a buɗe take wanda shi yasa mata da dama suke amfani da hanyar da ake bi wajen a musu ɗinki to amma ga wannan maganin za ku iya amfani da shi magani ne wanda yana magance dukkan irin waɗannan matsalolin har da irin su matsalan tusan gaba ko kuma matsalan macen da ta buɗe ta ciki ko kuraje ko kaikayi duka za ta iya amfani da shi ana tafasa shi ne ana shiga ruwan minti goma za ki yi sau uku ko sau bakwai in Allah yarda za wasu da suke tambayar mu tsawon yaushe ne wannan lokaci ne za a sha za a iya shan shi tsawon sati ɗaya za a iya shan shi tsawon sati biyu ya danganta da yadda kike so jikinki ya yi ko kuma ya danganta da yadda jikinki ya karɓi wannan fa'ida ɗin in kuma yayan ne za a iya yayan daga baya a gyara sun aka shanya su suka bushe aka shanya su suka bushe sai a daka su gari sai ana sha a madara ko nono shi ma zai bada fa'ida muhimmiya ta wannan bangaren idan kun ji daɗin wannan bidiyon muna roƙo ku yi like ku share domin wasu su amfana mun gode